Ƙungiyar makiyaya ta jamhuriyar Nijar mai suna Ampen ce ta soma taron ta na ɓangaren birnin Kwanni, taron da ya samu halartar makiyaya na birane da ƙauyuka masu tarin yawa, haka zalika da hukumomi na bariki da na gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro. A lokacin da ya soma jawabi, magatakardan gundumar birnin Kwanni, Malam Abdu Mamedu ya yi bayani game da dalilan halartar su a wurin wannan taron na ƙungiyar Amfen. zo a matsayinmu na shaidu mu godiya ne muke yi ga duka ƙungiyoyi na makiyaya da manoma don shekarar bana ga aikin da sun kama muna har Allah ya gwada mana shekarar bana ta ƙare muka ƙare tsakanin manoma da makiyaya ba a samu ba wani hasumi wanda ya ka zub da shi ne to sai mu yi mu Allah godiya kuma mu musu godiya paske sun kama mana tukuru paske ba aikin da duk zamu in ba mu haɗa kai tare da su ba abin bai to saboda shine lokacin da wanga sabon prefe ya zo muka zo muka shawara da su muka ce to ya kamata mu je mu kewaya duka departement ɗin ga muka je muka kewa muka yi ma mutane bayani ga abin da ya kamata a yi tsakanin manomi da makiyaya in barna ta samu ga turbar da ya kamata a bi ta sulhu in sulhu bai samu ba ga yanda kuma ya kamata a yi shi ko wakilin mai martaba sarkin kwanni cewa da malam ibrahim salifu dan galadima ya yi amfani da wannan damar ta taron domin yin kira ga makiyaya na amfen da su yi kakkau da dabbobi domin samun zaman lafiya tsakanin su da manoma kiran da zan kara ga makiyaya a kara kan hankuri a kan kara kan zukata nesa inda duk mutum na da dabba kamar ƙaramin yaro ne kowa san dabba ta da jan magana ku makaya makiyaya ne kenan ku an ka ba kiwon ƙananan yaran nan don dabba da ƙaramin yaro ta su guda kenan wanda ka kiwon karamin yaro dole sai hankali ya kasance kullun shi ga irin ƙaramin yaron nan tunda yanzu na a jawo magana in ka bar shi da ka daga minti biyar kan ka dawo ya shiga inda baka so saboda haka nan da Allah da wanda aka za daji kananan yaro wajen kiwo kullum ku da gaba gare su ku da uwaye su a zan ba su gargadi mai kyau su daina shiga abin da bai ya wuce ka'ida in ma ya kaddara Allah ya sa an hawar haka ne ka a hauzuka ta ta kai ga sabani tsakanin mai kiwo da mai noma in abu ya faru a bi hukuma in ƙauye ne a ta gidan mai gari in ba shiryo ba sai a kwaso a toyin da sarki in ba ta shiryo gidan sarki ba in wanda ka so ya ta gidan juju ko manomin ne ko makiyayi hanya buɗe take sai ta shiga inda ya gaza haƙƙin shi zai hitowa a lokacin da ya ɗauki magana shugaban ƙungiyar ta amfen malam abdallah ya ce a nijar akwai ƙungiyoyi fa sai dai suna suka tara ku akwai asusun da yawa nan a cikin nijar amma yana so mutane su gane ka samu arete ko ka samu kungiya ba shi na kungiya ba aikin da take aiki ishina a kungiya laye hukumomin ga yanzu sun san kungiyoyi wanda annan sun san masu aiki sun san wanda ba su aiki kenan abin da muka su don ba dan ka samu kasan president na kungiya kai ba wani abu na ci gaban da zai sa al'umma ta shi dadi za kai a a kai kullun kungiya na ka kasa ta saboda siyasa ko kasa ta saboda kabilanci ko kasa ta saboda neman kuɗi alhali proje proje da ke zaka wajen mu kudin mutane na tukuzasiyon na wannan da ba mu samu mu yi suna suka yi su ci gaba da shi kenan vraiment wannan ma na kire sauran mutanen mu da ke adda ido su kara waya mutane wannan kai haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar